Assalamu alaikum jama'a ku da warhaka ku da wannan lokaci mu da sake saduwa da ku a cikin littafin tsira da halaka littafi na daya littafin abdul aziz Sani ma dakin Gini wanda ne Sharif Usman nake karanto muku a nan tashar Hausa Novel TV kada manta dai yi mana subscribe sannan a danna alamar kararrawa domin samun dukkan littattafan mu da zalan mun dora in ba kuma manta ba a babin da ya gabata mun tsaya ne a inda ake sa ranan ake saka baikon ake saka baikon yarima uzaima da gimbiya izaima har a sannan wani badakare ya shigo da wasiƙa a hannunsa yanda sarkin garzub ya karfi wannan wasiƙa ya buɗe ya fara karanta ta a fili kamar haka daga takarda daga hannun sarkin sarakan duniya mai daraja ta ɗaya wato sarki madaris na birnin darul nasu zuwa ga makaskancin sarki garzub na birnin hertoliya kuma kuma ta nan muka ɗaya kuma yanzu za mu tashi ya ce ya kai wannan sarki kai sani cewa ba a ramuwa ranar gaba idan baka manta ba kimanin shekaru 25 baya da suka shuɗe na aiko sarkin yaƙi na shirkas ibn tawab domin ya zo nahiyar bashi bayi da dukiya mai yawa amma sai ka da wa umarninmu ka shirya mayaka ka fita ka kashe mana dakarunmu kuma ka mai shirya sarkin yaki na makaho ko musaki kai sani cewa a iya rayuwata ta duniya babu wanda ya taba yi mini irin wannan wulakanci da cin mutunci sai kai na so tun a wannan lokaci na fito da kaina na zo na rushe ka na kwashe komai naku amma da na yi bincike a na sai na ga babu nasara a sannan dole sai bayan shekaru 25 to fa yanzu lokaci ya cika daidai wato shekaru 25 yanzu haka maganar da nake maka shawara kwanaki uku ka canna iso birnin ka tare da dakarin yaki guda miliyan tamanin wato ninkin waɗanda na turo a wancan kalan. ina mai sanar maka da cewa gaba ɗayan ƙasashen da na iske a kan hanya ta duk na ci su da yaƙi na sami fiye da adadin bayi da dukiyar da nake bukata zan ƙaraso ƙasar ka ne kawai saboda kawai na yi ramuwar gayya wacce tafi ta gayya ciwo na rantse da girman mulki na da ɗaukaka ta ko ɓeran ka ba zan bar shi da rai ba sai an kashe dukkanin mazajenku manya da ƙanana yara da tsofaffi gaba ɗayan matayenku sai na kama sa matsayin bayi bayan an yi wa dukkaninsu fyaɗe duk wani abu na dukiyarku ko da tsinke ne sai mu mun kwashe shi sannan mu banka wa birnin naku wuta har sai komai ya ƙone ya zama toka ko ku shirya ku fito ku tare mu ko kuma mu iso mu riske ku mu ne gogowar annoba kuma gobara daga kogi wacce ba ta da magani sa'ad da sarkin yaƙi zamu da ya gama karanta wannan wasiƙa sai hankalin kowa ya dugunzuma a fadar masu kuka suka kama kuka masu ihu suka kama ihu masu gudu suka kama gudu nan da na fadar ta mutse, ita kuwa gimbiya izema saboda firgita da ta yi gami da bakin ciki domin ta san cewa har abada burinta ba zai cika ba cikin tsananin fishi sarki garzub ya miƙe tsaye ya daka wa kowa ya daka tsawa kowa ya shiga taitayinsa sannan ya dubi sarkin yaƙi da mu da ce a je a shirya mini sulken yaƙi na ni da kaina zan jagoranci mayaƙanmu mu fita mu tare waɗannan abokan gaba ko da jin haka sai zamud ya dubi sarki garzub cikin matuƙar tsoro ya ce ya shugabana ka tuna da irin tsananin masifar da muka shiga a wancan karan da muka yi yaƙi da waɗannan mutane a sannan ne fa a sannan ne fa sama da miliyan a sannan ne fa da miliyan goma kacal suka fi mu yawa yanzu kuma ina mai tabbatar maka da cewa sun fi mu yawa da adadin miliyan arba'in da biyar babu yadda za a yi mu sami nasara wannan yaƙi bugu da ƙari da da yanzu ba ɗaya ba ne ni da kai yanzu duk girma ya fara kama mu jarin takarda muka yi a da yanzu ko rabinta ba za mu iya yi ba tabbas ba za mu tsira ba a wannan yaƙi gaba mu sai mun hallaka kafin zamud ya gama rufe bakinsa sai ya mai uzaima ita ganin fashinsa, ya ce idan ko kun tsufa ai mu yanzu muke kan ganiyar ƙuruciyarmu kuma mun gaji komai naku uzaima ya dubi sarki ya ce ya kai abba na kai mini izini na je na jagoranci mayakanmu ko da jin wannan batu sai sarki garzub ya yi murmushi ya ce da kyau dana tabbas yanzu na san cewa ban yi asarar komai ba duniya tunda na haifi kamata tabbas kai namijin duniya ne wanda bai san tsoro ba hakika matsoraci ba shi zama gwani ko wane ne na yadda da jarantakarka kuma na san zuciyarka a da dake take ka tafi da albarkacin ta mai girma laratu na yi maka izini ka jagoranci wannan yaƙi ko da jin haka sai yarima uzurema ya juya ya fice daga cikin fadar a wannan lokaci ne sarki rakalu ya lura da halin da yarsa gimbiya izema ke ciki wato ya ganta kwanci a ƙasa a some sai ya rusa ihu ya ƙara firgicewa dama ne ya rude bisa jin cewa sarki madaris ya ratsu ta cikin birnin sa ya gama da birnin cikin gaggawa sarki ga ya ba da umarnin aka ɗauki gimbiya irema aka shigar da ita zuwa cikin gidan sarautar kuma aka ruga domin a kirawo likita ya duba ta nan aka fara shirye-shiryen yaƙi aka ringa fito da makamai da wakai da guzuri kafin rana ta faɗi tuna an gama shiri tsaf idan kowa ya ga irin wani irin shigar da rima uzai mai ta yaƙi a wannan rana dole ne ya firgita da shi domin da ka gan shi ka ga mahaifinsa bambancin su kawai shine shi matashi ne mai ji da samartaka shi ko sarki garzub ya fara manyanta domin shekarunsa sun haura hamsin lokacin da ya rima uzaima ya gama shirinsa tsab ya fito filin fada inda miliyoyin dakarun yaƙi ke tsaye suna jiransa sai kawai ya ga sarki garzub sarki da kalo da sarkin yaƙi zamut a cikin mayakan al'amarin da ya matuƙar bashi mamaki kenan ya dubi sarki garzub cikin tsananin mamaki ya ce ya kai abba na saboda me kuka fito wannan yaƙi alhalin yanzu lokaci ne da ya kamata a ce kun zauna a gida kun huta kun huta bautar da kuka yi a baya in ya so mu wakilce ku ko da jin haka sai sarki Kazib ya dubi uzaima ya murmushi sannan ya ce ya kai dana kai sani cewa wannan yaƙi da zaka fita ya wuce dukkanin tunaninka kuma ina mai tabbatar maka da cewa ba a taɓa yin gagarumin yaƙi irinsa ba a duniya kuma har a nan garma ba za a yi irinsa ba kai dai ba za ka iya jagoranci ba basirarka tunaninka da hangenka sun yi kaɗan dole ne ka buƙaci gudunmawa irin ta mutu tsofaffin hannu tabbas wannan yaƙi za a fito ta ne za a fita ne na tsira ko halaka uzaima ya jinjina kai domin wannan bayani ya ratsa shi sosai sannan ya dubi sarki zakala ya ce ya kai sarki na kai kuma saboda mai ka fito wannan yaƙi ko da jin wannan tambaya sai hawaye ya zubo wa sarki zakala ya ce ya kai rima uzaima kai sani cewa a halin yanzu babu wani abu da ya rage mini a duniya face ta gimbiya izaima domin a halin yanzu na san na rasa ƙasata mulki na da jama'ata idan har ban fita wannan yaƙi ba na taimaka maka an sami nasara ba in dai ka mutu tabbas ta za ta kashe kanta domin a duniya babu abin da take so sama da kai ni kuma babu abin da nake so sama da ita in dai ka hallaka a wannan yaƙi tabbas ni ma zan kashe kaina ko da jin wannan batu sai hankalin uzaima ya dugunzuma ainin ya rasa abin da ke masa daɗi a duniya cikin sangin jiki ya zabi dokinsa ya fita da gudu don take ko sarki garzub suka rufa masa baya suka rufe ƙofar fita daga birnin hiltoliya gaba ɗayansu idan mutum ya ga adadin dawakan ya ga adadin dawakan waɗannan mayaka da mahayansu waɗanda suka kasance zaratan jarumai masu kamar za su ci dubu dole ne ya firgita to wani irin azababben yaƙi za a yi idan rundunar sarki garzub da rundunar sarki madarus suka haɗu kuma wani ɓangare ne za ta sami nasara shin ina labarin sharkas wanda sarki garzub ya mayar musaki goma makaho shin wani irin agababban karfin damƙe da na sihiri sarki madarus suke da shi shin yarima uzaima zai dawo gida a raye har ya auri gimbiya izaima to marubucin littafin abdulaziz sarana rashin gini ya ce mu haɗu a cikin tsira da halaka littafi na biyu don jin ci gaban wannan ƙasaitaccen ƙayataccen labari to ganin cewa muna da sauran lokaci a cikin shirin namu yasa kuma ga littafi na biyu a ajiye za mu ɗauko ta mu ci gaba to amma kafin mu kai ka shiga cikin littafi na biyu da Allah ga waɗanda ba su yi mana subscribe ba sai su mana subscribe sannan su danna alaman ƙararrawa domin samun dukkan littattafan mu da zanen mun dora to za mu shiga cikin littafi na biyu na tsira da halaka lokacin da uzaima ya jagoranci mayakansu gaba ɗaya suka fice daga cikin birnin sai suka wanzu suna tafiya ba sassauci sai da suka yi ni suna tafiya har rana ta faɗi sannan uzaima ya ja linzamin dokinsa ya tsaya ya bayar da umarnin a yaɗa zango dan take kuwa aka shiga kafa tentuna da kokarin dafa abinci wannan karan ma ba a fita wannan yaƙi da mace ko guda ɗaya ba kuma yarima uzaima ne kaɗai ya ƙaddamar da dokan hakan ya yi koyi da mahaifinsa bisa yadda ya yi wancan yaƙi da sadauki Sharkas wato shekaru 25 baya da suka shuɗe mai hudu kaɗai sarki ya taho da su daga mai dafa masa abinci sai mai kula da shimfidarsa sai kuma shamakinsa sannan kuma likitansa daban bayan an kafa tantina har an kawo wa uzaima abincinsa yana shirin fara ci kenan sai ga wani badakare ya shigo badakaren ya zube ƙasa ya kwashi gaisuwa sannan ya ce ya shugabana sarki ne ya ce ka je ka same shi a cikin tantinsa domin ku ci abinci tare ko da jin wannan batu sai yarima uzaima ya cika da tsananin mamaki domin shi a iya rayuwarsa kuma a iya saninsa bai taɓa cin abinci ba tare da sarki to menene dalilin da sarki ke son cin abinci tare da shi a yau haka dai yarima uzaima ya miƙe zumbur ya bi bayan wannan badakare suka fita tare da zuwansa kofar tantin sarki garzub sai wannan badakare ya ja gefe ɗaya tsaya a kusa da 'yan uwansa dakaru waɗanda suka yi wa tantin ƙawanya don tabbatar da tsaro dama sun riski shamakin sarki a tsaye a kofar tantin tun kafin su karaso bakin tantin shamaki ya shiga ciki ya yi bisharar zuwa zuwan yarima sannan ya fito kai tsaye yarima uzaima ya kunna kai cikin tantin aiko yana shiga ya yi alba da mutum uku a zaune cikin tsananin mamaki da fushi ya rima zai ya tsaya cek ya kura musu idanu kawai ya ji kamar ya koma da baya ba komai ne ya haddasa hakan ba face ya rima ya ga sarki tare da abokinsa sarki da kalu da yarsa gimbiya izaima cikin tsananin damuwa ya rima ya durkusa a gaban sarki garzib ya ce ya kai abba kai da bakinka ka gaya min cewa mai girma Laratu ya goyi bayan dokar da na kafa cewar ba za a fito wannan yaƙi tare da mace ba ko da guda ɗaya saboda me yanzu aka taho tare da gimbiya idaima ko da jin wannan batu sai sarki garzub ya yi murmushi kuma ya miƙe tsaye kama kafaɗin yarima uzaima ya ce ya kai ɗana haƙiƙa duk abin da ka faɗi gaskiya ne ma ka sani cewa izaima ba haifaffiyar birnin hitoliya ba ce ba dama dokar tana aiki ne a kan macin da ta kasance haifaffiyar birnin hitoliya abu na biyu na yanke shawarar a taho da gimbiya izema ne domin idan muka batta a gida za ta iya shiga wani mugun hali bisa tunani da fargaban halin da muke ciki Bara dai a ce tana kusa da mu ina tabbatar maka cewar kasancewar izema tare da mu ba zai haifar da wata matsala ba face ƙarin ƙarfin gwiwa akwai ƙarin bayani idan mun kaɗaita ni da kai sa'ad da rima uzaima ya ji wannan batu sai jikinsa ya sanyi bai ƙara cewa komai ba kawai sai ya koma gefe ɗaya zauna nan take gimbiya izaima ta miƙe tsaye ta ji ta zuba wa sarki garzub da sarki da kala abinci sannan ta zubo wa uzaima nasa daban ta je ta ajiye a gabansa izaima ta je ta ɗebi nata abincin ita ma ta koma gefe ɗaya ta zauna ba tare da ɓata lokaci ba duk su hudun suka kama cin abincin duk sa'ad da yarima uzema ya ɗaya kai sai ya ga ya haɗa idanu da gimbiya izema tana mai yi masa wani irin tattausan murmushi ko kau da kai ba ta yi kuma ba ta jin kunyar su sarki ma al'amarin da ya matuƙar baiwa uzema maki kenan a lokacin da kunya ta ishe shi ya kasa sakewa ya ci abincin sosai Abin da uzaima bai sani ba shine tsananin farin ciki ne ya jefa izema a cikin wannan hali saboda wannan ne karo na farko da ta taba samun dogon lokaci tare da uzaima iya rayuwarta da shi hakika idan mutum ya yi zurfi a cikin son wani abu to fa baya ganin laifin wanda yake so shekara da shekaru uzaima ta san cewa yarima uzaima bai damu da ita ba kuma bai taba nuna mata wata alama ba wacce ta nuna cewa yana son ta amma duk da haka ba ta taɓa damuwa ba Abinda ta yi imani da shi shine duk ran da ta mallake shi ya zama mijinta to da sannu shi ma zai so ta saboda tsabar kulawar da za ta nuna masa ta tsantsar soyayya haka dai su uzaima suka gama cin abinci har suka kare gaba ɗaya A sandan ne fayari ma uzaima ya miƙe ya je wanko hannunsa a cikin wata kwatarniya da aka tanada sannan ya dubi sarki ya nemi izinin tafiya sarki garzab ya miƙe tsaye ya kama hannun yarima uzaima ya ja shi suka fice daga cikin tentin suka koma can gefe ɗaya domin tattaunawa a wannan lokaci da karu da yawa sun yi wa sansanin ƙawanya don tabbatar da tsaro sarki garzub ya dubi uzaima ya ce ya kai ɗana ka sani cewa in ba don wannan yaƙi ya taso ba da tuni yanzu kai da izaima kun zama miji da mata na sani cewa ba ka son idaima amma yanzu za ka so ta ne don kawai ka faranta mini rai lallai ka so ta saboda ni don domin ba ni da wata bukata a wajen ka wacce tafi wakan lallai na san cewa za ka so izema a nan gaba da sannu bana na tabbacin wannan buri nawa zai cika kafin ganin ƙarshen wannan yaƙi tunda dole sai bayan yaƙin ne burin nawa zai cika wato ganin aurenka da izema ya kai ɗana ina son a yanzu ka yi mini alkawarin cewar ko bayan raina za ka auri izema in dai kai da ita ko rayu sa'ad da ya rima uzema ya ji wannan batu sai hankalinsa ya ɗigunzuma nan take idanunsa suka ciko da kwalla ya dubi zubi ya ce ya kai abba na ka sani cewa ni mai ladabi ne da biyayya a gare ka saboda haka babu yadda za a yi na ƙetare umarninka har abada lallai na ɗauki wannan alkawari in dai ina raye bayan wannan yaƙi kuma izai mata rayu lallai zan cika maka burinka ko da jin wannan batu sai farin ciki ya lallabe sarki Zub, ya rungume uzema cikin ɗanɗanon murna a lokacin da duk su biyun hawaye ke zuba a idanunsu saboda tunanin cewa abu ne mawuyaci duk su biyun su rayu a ƙarshen wannan gagarumin yaƙi wanda ba su san yadda ƙarshen su zai kasance ba a cikin tanti kuwa bayan sarki girzub da yarima uzaima sun fita sai izaima ta ruga da gudu zuwa wajen mahaifinta ta fada kan kirjinsa tana ta kyalkala dariyar farin ciki cikin matakan mamaki sarki rakalu ya kama kafaɗin izaima saka fuskanci juna ya ce ya ke ata ke kuwa ina dalilin wannan farin ciki naki haka izaima ta ce ya kai abba na kai sani cewa hakika yanzu ne na fara ji a jikina cewar burina zai cika mafarkin da na daɗe ina faman yin sa dare da rana yana dab da tabbata gaskiya ko da jin wannan batu sai sarki Kalu. ya ajiyar zuciya sannan ya ce ya ke ata hakika abin da kika faɗa gaskiya ne in ba dan wannan yaƙi da ya taso ba baka tan, baka tantan ai da tuni yanzu buri ya cika ina so ki sani cewa ban fito wannan yaƙi ba don kishin ƙasata ko jama'ata ba sai domin ke kaɗai ki tuna cewa a halin yanzu na rasa mulki na dukiyata da jama'ata face tsirarin waɗannan dakaru da suka yi mini rakiya zuwa nan birnin hitoliya babu wani abin da ya yi mini shawara a duniya face ke don haka dole ne na yi ƙoƙari na tabbatar da cewa burinki ya cika din ni na san cewa rayuwa ta yanzu gajeriya ce a halin yanzu ni da tsirarin na babu abin da za mu yi a cikin wannan yaƙi face tsare rayuwar masoyin Rima uzaima har zuwa ƙarshen wannan yaƙi zan baki wani kambu nawa na tsafi wanda in dai kina tare da shi za ki iya tsallake kowane irin haɗari ba dai makiya su sami su hallaka ki ba lokacin da gimbiya izaima ta ji wannan batu sai ta dubi sarki da kala cikin firgici da tsananin damuwa ta ce ya kai abba na to yanzu idan ka bani kambunka na tsaro kai kuma fa da jin wannan tambaya sai sarki ya zakala ya dafa kafaɗar izaima ya ce aini na manyanta kuma bana da shauran buri a wannan duniya ke kuwa yanzu ne ma kike kan tashin balaga da san cika burin rayuwa don haka rayuwar ki ta fi tawa muhimmanci da ni ina dab da tafiya babban bakin ciki na shine a ce bayan bana nan babu abin da za a kalla a tuna da ni gaba faɗin hakan ke da wuya sai sarki da kale ya ciro kambun tsafin da ke dantsan hannunsa na hagu ya sanya wa izai ma'ana ta hannun na hagu tun da izaima mata zo duniya ba taba ganin abu mai kyalkyali ya ɗaukar ido ba tamkar wannan kambun tsafi abin da ya fi ba ta mamaki shine ko kaɗan kambun baya da nauyi kuma yana da tsananin taushi alamar cewa ba da ƙarfi aka yi shi ba sai ki da kale ya dobi izai mai cikin natsuwa ce kin ga wannan kambun shine rayuwata kuma shi ne dukkan abin dogaro na wanda duk ya kasance tare da wannan kambu har abada ba zai kaskanta ba a rayuwarsa kuma dole ne ya yi sarauta sannan babu wani tsautsayi da zai hau kansa duk wuya duk rintsi kuma komai bala'in da ake yi da wuya sai mai shi ya fita lafiya ki sani cewa asalin wannan kambun na kakana ne na arba'in da uku a cikin zuri'ar gidanmu kada ki yi wasa da wannan kambu kuma kada ki danka shi ga kowa face mutum da kike ɗanɗan ƙaunarsa fiye da kanki idan ko kika yi kuskuren danka shi ga wanda ba kya son sama da kanki lallai za ki babban nadama irin wacce ba ki taɓa yi ba a rayuwarki ko da jin wannan batu sai izaima ta sake rungume sarki da kalu duk su biyun suka fashe da kuka a lokaci guda kashi gari da sassafe wannan runduna ta sarki zub suka kintsa suka cewa tafiya ba sassauci Yadda zama cewa ba sa tsayawa a ko'ina face idan ta kama dola tsaya din haka dai wannan rindina ta ci da keta ta zuzzuga tana ratattaka duk abin da ta gani a gabanta saboda tsananin ƙwarjinin wannan rindina idan mutum ya hango ta to jama'a a nan za mu dakata a cikin littafin tsira da halaka wanda mun fara karatun a cikin littafi na ɗaya muka ƙare muka shiga littafi na biyu littafin abdulaziz sani ma ɗakin gini wanda ne shiraihu usman ke karanto muku a nan tashar hausa mobile tv to kai dai manta, a kullum da koyaushe ga waɗanda suka zo wannan cinin namu a sababbi sai a yi mana subscribe sannan a danna alaman ƙararrawa domin fa a riƙa sanar da ko idan muka tsora sabon littafi ko wani shiri daga cikin shirye mu to jama'a in allah ya yarda na san da kai masu tsumayan takobin izza in Allah ya ta takobin izza yana nan zuwar muku gobe idan Allah ya kai mu kuma za ku ga wani abin mamaki domin littafin fa zai zo ne da matuƙar tsayi don zai iya kaiwa minti arba'in zuwa minti talatin ko dai ku kasance da mu gobe idan allah ya kai mu